To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a. a ah, lokaci ya ɗan ja sosai mu yi hakuri a ah, ta ɓangaren mu ne. Muna tare da na Shak Ridwan a ƙasar Ghana wanda jama'a ke jiran wannan program da dadewa a ga ya fito. akan zatuttuka da ke ah, tashi a wannan ah, kwanakin nan zancen da ke tashi cewa wai an halatta zina da kowa ke kawowa da kowa ke fitowa da zatuttukansa wasu suka ce wai ana zuwa ne domin a kare prof ibrahim makari wasu kuma su zo suna zage-zage na jahilci ne da sauransu to shin da gaske prof ibrahim makari ya, ya halatta zina ko dai wannan zance kan shi ya faru shi ya faɗi shi ya kawo wannan zance a cikin musulunci ko dai a'a yana nan a cikin musulunci wasu ababa ana barwa mallumma ne mallumma su kafatawa su zo su yi magana a kai a wasu kuma sun ce wai a'a wannan zance bai dace ga wannan zamani a yi ba shi sa ya kamata ma a rufe bai kamata ma a yi shi ba ma sam a cikin wannan zamani to za mu ji dai a zance a bakin babban malamin mu Sheikh Ridwan shin da gaske Prof Ibrahim Makari ya halatta zina ko dai in an ce da lura, me manan lalura jama'a me manan lalura to amma kamun shai ya nemi mu yi adalci mu saka bidiyon prof ibrahim makari ga wa'anda su sako kawai suka ji an ce prof ibrahim makari ya halatta zina su sake jin zancen da prof ibrahim makar ya faɗa kamun shehi ya kawo karatu a kai amma kan haka za mu so mu ji uh, sallama da kuma magana a bakin shehi in ya umarce mu mu saka bidiyo she mu saka wannan bidiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya wurin Alhamdulillah Sheikh, alhamdulillah Sheikh. Allah Allah Allah ya taimaka Allah ya Allah ya Allah ya sa hannu. Amin amin amin Sheikh. To shai a saka bidiyo ko Bismillah bismillah. To ma kila a party as, as praying kuɗi wajen party kila a mashayan giya kila a yawace yawacen banza a iska kila a sayan agogo mai tsada da riga da takalmi mai tsada shi kenan kuma dubban mutane na cikin yunwa ba su da abin da za su ci kuma ka ce a zauna lafiya Allah ma Allah shi ya halicci bayi shi ya halicci bayi amma ce masu yayi falyabudu rabba hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin wata malamai akwai abin da ake ce masalikul illa a cikin ilmul usul wato me yasa Allah ya ce ayi ibada menene illan umarni da ibada din wannan maslakun ima kenan menene dalilin umarni da ibada din shine saboda ku bauta inji Allah ku bauta min saboda na ciyar da ku daga yunwa na amintar da ku daga tsoro don haka idan mutum yana cikin tsoro zaka ga ibada ta tashi bai zama ma'ananto fa aqimu salat idan ma'anantum ko amma a cikin yunwa to har shari'a mun ba da misali a khutban mutum ne ya zo ya karya azumi ya zo wa iyalinsa kaga ma karyawan ba wai yunwa ba kawai sha'awa ya zo wa iyalinsa da tsakiyar ramadana amma saboda matalauci ne na ƙarawa, karawa manzon Allah sallallahu alaihi matalauci ne ba da abinci ba fa abinci ya ci ba sha'awansa ya je ya biya in ni ne da kai ba dan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuma za mu masa ce ga talauci ga fasikanci ga jahilci misali ko wani abu amma manzon Allah sallallahu ya ce yace yayi kafara yace bai da shi ya ba shi abin kafara kafara nan fa ibada ce yace ya rasulullah wallahi duk garin nan ba wanda ya fi ni talauci yace je ka ci ma'ana an sauke maka kafaran ibada ce fa an sauke maka je ka ci saboda talaucin da kake ciki ba ka da abinci ibada ce in ka duba Alƙur'ani gaba ɗaya akwai abin da ake ce ma darura ad-darura shar'iyya in ka duba ƙur'ani gaba ɗaya duk inda aka ambaci darura ko ka ce tara cikin goma ban tuna wanda ba shi ɗin ba a darurar al ne ake magana faman durra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi inna allaha ghafurur rahim faman durra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim fa man yutturra gaira bagin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim duka da abincin fa man yutturra fi makhmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim darura fa ikrunla darura din nan na yunwa wato akwai abinda da wallahi ba ma zan iya faɗi ba Abinda shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na darurar yunwa wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci ka san cewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci ba darura ya halattar mamace ta ba da jikinta ai fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga baruran yunwa ina fatan an fahimta kaga girman alfasha kuma fa abin da ba zan iya faɗin ba ya fi wannan wallahi ya fi wannan wanda ba zan iya faɗi ba ya halatta mata idan ta shiga darura ta an ce darura shine in bata ci ba za ta iya mutuwa an gane in bata ci ba za ta iya kaiwa ga mutuwa to jamhurin malamai suna ganin kusan ma za ka iya cewa duka kawai na faɗi jamhuri saboda wani istisna'i da ba abin lura ba ne ta ba da kanta amma fa sai in ta rasa hanyoyi ta yi bara ba ta samu ba ta tallata abin kai watan duk hanyoyi sai an bi duka wanda shari'a ta yadda ba a samu ba to an yadda da wannan darura ta yadda har yanzu ba zan faɗi fa wanda ya yawan ba amma zan gaya maka darura ta yadda ka kwace abinci ka ci idan ka nema ka rasa yunwa za ta kashe ka cewa ma yunwa za ta kashe fa kawai israf ne ba ana nufin wai sai ga ka za ka mutu in mutum gashi zai mutu kuma ai an gama wahala to shari'a ta yadda masa ya kwata dukan mu mun san hadisin yaran Sayyidina Umar ko yaran yaran ɗaya daga cikin sahabbai din nan Hatib ibn Abi ata ko wanda suka saci raƙumi Sayyidina Umar ya ce a bar su su tafi su zauna lafiya yunwa ce ya kalli fuskan su ya ga yanda yunwa duk ya cinye su ya ce a bar su su tafi a kawo mai gidansu a yi mashi ta'azir kuma shi ya biya da ya bar su da yunwa har suka kai ga sata amma fa garuran tana to uh, jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a pointin da ake son a samu cikin wannan video na prof ibrahim makari ya riga ya shigo to za mu bar magana wurin za mu bar magana wurin malam in shi gaskiya prof ibrahim makari ya halatta zina maganan da ya faɗa duka duka kenan to bismillah shek alhamdulillah rabbil alamin نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Allah ubangi ya kara mana daɗin kai Allah kuma rufa asirin mu musulmai Allah ubangi shiryar da mu amin sannan kuma dauke wanga aiki sarki zaki da ire-irenka Allah ubangi ya saka muku alkhairi amin murya na na tara kyau ko eh, yana fita yana shigowa to alhamdulillah to magana na yi murna kwarai hmm. shi sheikh makari Allah ubangi ya saka masa alkhairi amin ya rabbi malumman da suka zo suka yi masa goyon baya Allah ya saka musu alkhairi malumma da su ma suka zo suka bake su shi Allah ya saka musu alkhairi akwai magana daya ne kafin in shiga cikin maganar sarki makare daya cikin musulci yana daga rashin ladabin wa'azi ladubban wa'azi rashin ladabin wa'azi mutum malami ya magana sai ka kira shi jahili hmm. kana ce masa ya yi kuskure hmm. kana gaya masa ne ya yi kuskure uh-uh. to in ka ce ya yi kuskure sai kai ma ka kawo abin da Allah ya sauwake maka uh-uh. to amma wani jahili ne wani ya koma makaranta wani kaza kaza babu dadi hmm. to don haka Allah shiryar da mu amin ya bace ba ake cikin wazi bai da alkhairi don wanda ke baci a cikin wazi shi ya kamata ya koya akwai koma a koya mishi yadda ake magana ta addini ya yi kana da ilimi kakan iya ka karanta ka fassara abin da ka karanta ma kai ba gane shi ba hmm. amma dai da zage-zage ne eh wannan so da yawa wallahi mutum ya karanta ko fassara wallahi gane ba ai bai gane ba wallahi ya maka fasara kai ka ji daji ya maka fasara amma shi bai gane ba na'am amma tsammanin shi shi ya gane abin da yake nufi don ya fasara amma bai gane karatun ba don haka Allah ya kara mana dadin kai kada eh. ba ta lokacin jama'a mu riga mun ci lokaci bari shiga cikin magana masha Allah shek Allah ubangiji yayi magana a cikin Qur'ani kan irin wannan tsari nake so mu yi tafiya zan zo da akida wanda Allah ya dora mu kansa yi magana kan wannan Allah ya gaya mana ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا صدق الله العظيم وإن جاء الله يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah wa saddaqtumul rasula kuka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah farko ku wa Allah biyayya Biyayya ku zama nawa ne na Allah wa ati'ur rasul ko ku wa manzon Allah biyayya abu nawa kenan abu biyu kenan yanzu ba ni hankalinka sai ce wa ulul amuri wa ulul amurin nan shine magana wa ulul amuri shi ke kan rikitar da mu ai da gabanni waɗanda suke da umurni ku yi kaza ku bar kaza amma wani irin gabanni sai ce minkum daga cikinku kainan musulmi daga cikinku hmm. suwa ne ne masu wannan umurni su ne malumma shiyagabanni na addini Allahu akbar hmm. wa ulil amr da mazowan umurni shine shagabanni minkum amma daga cikin ku musulmai na'am mm. da suke cikin ku musulmai ne su zama mai musulmai ne hissan ganin ido musulmi ne take take su musulmai ne mm. wa ma'anan gani sun ka gansu kaga musulmi wa ma'anan kuma su musulci na fassara su su kansu kuma suna fassara musulci to shi ta komai su musulci na'am mm. daman wa la'aman jini da soka musulmai ne mm. wannan abu Allah ya kirga abi abu uku ko na'am ce fa in tanaza'atum fi shay'in idan kun yi jayayya idan fi shay fa in tanaza'atum fi shay'in ai idan fi shay'in an kun yi sabani a cikin wani abu wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza an yi sabani kenan menene maganin shi farduhu ilallah ku mai da binciken wannan abu ilallah ai ila kitabillah zuwa ga littafi Allah shine Qur'ani war rasul da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah ya ce mu yi ma abu uku biyayya amma da ya kai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba samu fahimta inda gaskiyan yake sai Allah ya tabbatar da mu kan gaskiyan shine a mai da bincike zuwa ga Allah da manzonsa nan ulul amri ba su da magana mm na'am <laughs> na'am mm a mata Allah yake da sharti fa in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir in dai ku mutane ne da mm. kun gaskata Allah kun gaskata annabi da kun yarda akwai kiyama jiya yau kuma kuna kan haka da mumini Allah yake mumini mm. ne komai zo sai kowa Qur'ani da hadisi Hmm. yace zalika khairu wannan shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila mafi kyawu kuma ko wa ahsanu marji'an ko mafi kyawun makoma mafi kyawun makoman musulmi ka koma ga Qur'ani ko hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba haka ne shi doji a sai akida sosai sosai sosai shine musulci mazhabi eh. Qur'ani da hadisi ka gane wanka ‘yan kai maza abin dai akidan ka musulci kana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an abin ka Qur'an da hadisi kana kama da manzon Allah kana kama da sahabin manzon Allah ya kar suna duka ba damuwa mm. <laughs> na'am yanzu na ji karatun Sheikh Makari da na ji karatunsa na ji Sheikh Makari in na ji da kyau. Wai malumma masu yi fatawa. Ko ba haka ba? Sun ce kaza kaza kaza. To kenan in ka ji karatun gana nasa na yi ni magana nan kare sannan zon pass judgment inda na saya. In ka ji karatun nasa a ce ba yana batun shi ga abin da ya gani ba ne. Mm. Ba yana batun ga shi ra'ayinsa ba ne. wai malumma suka faɗi Allahu akbar malumman kuma gaskiya sun fadi. wanga magana aka shiga cikin zai yi daɗi kwarai saboda ya sabo bangaren inda kowa ke da'awa malaminsa ya fi suwa sun fadi irin wannan magana. A masu suka masu masu. Eh, ko ai magana inda aka doko maganin suna da yawa. Ok. To, amma maganar da akwai shi ne, mm. ɗauki, malumman sun fadi suna hujja da Kur'ani ne, ko ba haka ba, to mu ma mu fadi mu yi hujja da Kur'ani in ya so karshe mu ga abin da akwai shi. To don haka kaga nema waɗanda suka bace shi addu'a, Allah ya sakar alkhairi. Nema waɗanda kuma suka masa goyon baya da hujjoji ba kawai ba, mm. nema su ma addu'a. Me yasa mu duka wani bai unci fadiwa ba ya yiwu mai magana ya kuskure au da ka zo kake ga kaman ya yi kuskure kai kai kuskure daya mm. akwai cikin ayo muna yau za mu yi batu ne game da maganar da aka ce fata wanda ya yi ya halatta zina ko ba haka ba ko bai halatta zina ba amma mm. na ji ya yi amfani da wasu ayoyi to ayoyi inda yake kira su ni ma na ji zan yi amfani da kaɗan a ciki daya farko nan za mu yi magana ne game da darura topikin da ka bani kenan eh darura na'am haka nake so darura cikin musulci darura yana kan fa'ula wazaninsa kenan mm. darura yana fasaran alhaja bukata darura yana fasaran ashiddat ashiddatu sanani allati la madfa'a da yake babu abin tunkudewa gare ta mm. ad-darura yana fasaran al-mashakka yanzu mun samu dalura kenan to amma cikin darura sai muna kan ce daluri daluri to shi dalurin nan daluriyun nan ismun mansubun ne ila darura suna ne da aka danganta shi zuwa ga dalura hmm. shi ya samo abin da ake cima istirar hmm. ma tad'ul hajatu ilayhi abinda bukata ki gayyata zuwa gare shi ne bukata ya ja ka ya tura ka cikin wani abu tsoro mm. shi dalura dalura abu ke kawo dalura kuma daruran gan da nake gaya maka dalura tana nan daban-daban muna da daruratun nafs akwai dalura bukata wurin kare rai da kare kanka akwai darura kuma shine daya hifzud din darura na kiyaye addininka hifzun nafs darura na kiyaye kai kanka hmm. akwai hif darura hifzul akal darura na kiyaye hankali da ilimi da sauran darura na hifzul irf darura na kiyaye mutunci na kare mutuncin kai kanka na'am hmm. sannan da lura na hifdul mal na kiyaye dukiyanka duka wanda luri in ya zo maka kana kare addininka ne wanda luri in ya zo maka ta kare kai ne kamar wanda za mu yin ga da muke batun sanga game da magana da shi malamin ya yi shek makari ya yi magana ne game da darura na hifzun nas na kare kai eh, ko ba haka ba na'am shek batun na kare kai shi yayi to daya addini da na Allah ne ba na kowa ba sai Allah ya gaya mana cikin littafinsa akwai inda Allah ya magana ya ce hurrimat alaikumul maitatu hurrimat alaikumul maita Allah Ubangiji ya zai kem majhulu kenan abin ba a san shi ba an hana ku mushi an hana ku amfani da me da mushi hmm. wani wuri kuma sai ce innama harrama alaikumul maitata innama innama kalma innama in ya zo cikin karatu yana da karfi ne yana fasaran kawai an takaita nan tana ji muna ce cewa kaza kaza fasaran sa kenan saboda inna tana shiga man mubtada'i ne mubtada'i sarki zaki wasu su sun gane shi kara damu da wannan masha Allah shi yana shiga man mubtada'i ne ya sake mata rawa har da hmm. suna ta shiga man habari ta sake masa suna har da rawa in ta shiga man mubtada'i mubtada idu na da rufu'a sai ta mai da shi nasuba in ta mai da shi nasuba ta sake mata sifa sannan kuma sai ta sa mata rigan kanta ya mata sunan kanta sa ce ismu illa khabar mubtada kuma sai ta sake mata tana da rufu'a tun da tun da rigan sojan green ne sai kici ma ya kawo wani rigan soja green ya zo ya dora wannan hmm. nashi ne ba wai ya farkan wancan halin jiya ne. amma sai sake masa suna ya kira shi khabaru inna fa amma inna ma inna inda ya shiga gashi ya zo maimakon a kawo masa mubta da khabar ya samu ya shiga ya yi aiki sai hmm. kawo ma sai zamo inna ma ma ga ana ce mata alkafa imana ma mai isuwa ta isa inna ta wadata inna ga barin neman abin da take so fa afadal hasra lokacin sai ya tabbatar maka takaita magana wuri daya in an ce inna ma magana ya kare hmm? ji Allah ce inna ma harrama alaikum inna ma harrama alaikum almaita yace kawai ya hana muku mushi wa ya hana Allah shine Allah nagode Allah ya hana mushi hmm. menene mushi shine abin da ya mutu mutuwan kansa wani lokaci in ka koma suratun nahal ya kawo su makurarra wanda ya gangaro daga sama ya fado sokakkiya jefaffiya dukkansu in suka yi mutuwa suna matsayin mushi waddama da jinin da aka yi yanka yana zubon jinin da ke zubon hmm. da mutane kasa ana tarewa ya so akan zazafa shi ma a sa wani gishiri ana kasa kan tebur tebur ana cin haka ne ana tayarwa to Allah ya hana wannan jini wannan irin jini Allah ya hana amma ai jini ma yana cikin nama haka ne an <laughs> ana fi da ba su da ba fa jina na ne ana zuba. to wannan jini da ke cikin tumbin shi in kuna son ba damuwa bane Allah bai haramta wannan ba oho wa eh kwarai wala mal eh kwarai wanda ya tsoro cikin na cikin tumbin wanda aka yanka ya tsoro shi kenan ya kare walamal khinzir da kuma naman alade naman jado shi ma Allah ya haramta mm. to nan ayoyi biyun ga akwai aya guda na suratul bakara ko ba haka ba sannan akwai wata aya guda kuma shi ma ba cikin suratul bakara ya fito amma ka duba tsarin da aka kai nan da aka ce wa lahmal hinzir sai aka ce wa ma uhilla bihi li gairi lahi wa ma uhilla bihi li gairi lahi hmm. da kuma abinda wa ma uhilla ma zubiha amma asalin fasararsa ma rufi bihi wa ma rufi as-sautu bi li ghairi wa ma uhilla ma rufi as-sautu bizabhi li ghairillah abinda aka tada murya wurin yankansa ga wani Allah kamar da mutanen dan za su yanka sai su ce billata bil uzza sai su yankansu da kuma abinda aka kira sunan wani abu da irin gumaka gumaka na shirka aka yanka to wannan duka Allah ya hana musulmi ya ci nan ya ce wa ma uhilla bihi li ghairillah wayuri kuma sai ya ce wa ma uhilla li ghairi llahi bihi duka ayoyin qur'ani ne sai ce famani turra to yanzu mun zo ittirarin nan famani turra wannan ya fito daga ittirar ittirar ma tad'u ma tad'u al-hajatu ilayhi ma tad'ul hajat ilai abinda bukata ke gayyatar mutum zuwa gare shi shine hmm. famani turra faman alja'atu hajatun don darura da kansa da nace da zuna ce maka alhaja almashakka ashiddata allati la madfa'a laha hmm. yanzu ‘yan bukata abubuwa Allah shi ya nuna da abin da na haramta muku, amma shi Allah kuma ba wani ya sa shi magana ba, sai ce fama turra, man alja'atu hajatun duk wanda bukata ta karkatar da shi zuwa ga abin da aka hana shin ga hmm. gaira bagin ay gaira valimin, hala kaunihi gaira bagin gaira zalimin a cikin halin kasancewansa ba a zalimi ba ne ba zalunci yake son yi ba menene zalunci to az-zulmu wad'u shay'i fi ghayr mawdi'i zalunci ka haja abu inda ba a za a haji shi ba sai Allah ya ce fa mani turra duk wanda ai man alja'atu haja wanda bukata ta karkatar da shi zuwa ga abin da aka hana shi gaira bagin ba yana nufin zalunci ne. wala adin ay la adin la mutajawizan la mutajawizan miqdar al-hajj ba yana nufin ketare iyaka gwargwado bane to nan shi da magana biyu gaira bagin me shi ya shiga abin da Allah ya haramta mishi ba yana nufin zalunci bane kuma wala alim ba yana nufin ya keta dokan Allah bane yana fasara wurin ko kuwa ba yana ke yana nufi ya keta amfani da abin da aka hana shi fiye da daidai da bukatansa ba ne. Hmm. Don nan wasu malumma sun ce da bukata ya kawo ka cin abin da Allah ya hana ka. In ka zo dole ka da bukata ya karkatar da kai zuwa gare shi ya Allah da kansa. Ya ce haramci da halin da shi ya yi nan ba tare da wanda masuwa ta kai shi dole sai ya ci ba ba komai sai wannan. Hmm. Allah da kansa ya fari. Mm, mm. wanda bukata ta jawo shi zuwa ga abubuwan da Allah ya haramta gaira bagin wala adin mm. ba yana nufin zalunci ba ne ba yana nufin keta dokan Allah ba ne wurin keta dokan Allah ga ta samu fasara biyu wasu suka ce in ka ga haka ka jibi daidai da bukatanka kakka cika cika ciki halka wuce daidai da amfani shine wala adin wasu suka ce a'a babu wala alim ba dai kana nufin sabon Allah bana ci ka keta doka ba duka ya shiga to nan sai wani suran farko suratul bakara sai shi ce fala isma alaihi ai la uqubata alaihi babu laifi a kansa inji Allah ni hmm. Allah ni na hana na hana kaza na hana kaza na hana kaza amma in bukata masuwa ta kai na mutum yake ne Allah bai yarda da shi Allahu akbar. Mm, na Maryam ba tana daki ba ta yi Allah na kawo mata abinci ba. Sosai, sosai. Don haka ya same ka Allah shi bai kawo maka irin wannan ba sai dai wanda shi ya hana gashi kakka yin sai ka shiga cikin kai ji Allah da kansa ke magana ke fala isma alai. Ba bawan Allah babu laifi gare ka. Ji Allah wai la uqubata alai babu wani jan kunni akan shi bai jan kunni shi. To wanda Allah bai jan kunni shi ke ka ja kunni shi. <laughs> So, na'am. Mm. Very good. Ya Allah ya ce babu laifi gare shi. To, can sai ce me? Zai ce fala isma alayhi, Sai ce inna Allah gafurun rahim. Inda ayan da bai ka fala isma alayhi ba, sai ce fa inna Allah gafurun rahim. Cikin bakaran da ya ka fala isma alayhi sai ce inna Allah gafurun rahim. Fa'un nan ya shiga ma fala isma alai can kuma fa'un ya shiga fa inna allaha ghafurur rahim ina kawo zugun-zugun ne saboda manganu Ina da manganu baya Da ka zo kuma nan kuma sai Allah ya war magana in ji Allah ya ce al-yawma rabin aya na doku al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum akmaltu lakum ashari'ata shariata yau ni Allah shari'a na gama muku shi bi bayanil halali wal haram da fayyace muku menene halali menene haramu Abinda da yake halali da abin da yake haramu inji Allah ce yau na gama muku shi wanda nake son ku yi na gama wanda ban son ku yi ni Allah na gama wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'ima na gare ku da yi muku katari zuwa ga musulci wa raditu lakum al-islam dina wa raditu na yadda bi mana ikhtartu lakum al-islam dina ni Allah na zabe muku musulci ya zama addini abinda za ku bi ni da shi to Allah da yawan ga magana wai ya gama halalci halattawa ya gama haramtawa ayan da ya sauko manzo Allah na fi arfawo kusa da karewa ai manzon Allah da ya fito ya dawo ai watanni ne wani lokaci da sai koma ga Allah an ba na hankalinka me ya biyo ayan sai Allah ya ce famin turra duk wanda bukata ya ya karkatar da shi man alja'atuhu haja wanda ai man alja'atuhu daruratun nan ga famin turra man alja'atuhu daruratun wanda dalura me dalura alhaja bukata me darura mashakka masuwa me darura ashidda sanani Do wani lokaci wani ya masu ne wani cikin wani sanyi zai shiga darura na fasaran su wani lokaci kuma wani bukata ne dole sai an yi ta don haka ya fassara su yace duk wanda irin wannan abu ya karkatar da shi zuwa ga bin da ni Allah na hana yace me gaira mutajanifin ko lil ismi ba ai gaira muta janifin nan kagan janaf da hanaf kishiyoyin juna ne hanaf barin karya zuwa ga gaskiya janaf barin gaskiya zuwa karya mm. aljanaf almail gaira muta janifin fi halati gairi ma'ilin lil ismi فمن اضطر في مخمصة faman turra man alja'atul haja wanda bukata ta karkatar da shi fi mahammashatin fi maju'atin a cikin yunwa yunwa ta rike shi sosai sannan ya shiga inda Allah ubangiji ya ananga gaira muta jalifin lil ismi fi harati ghairi ma'ilin lil ismi a cikin yanayin rashin karkata zuwa ga laifi ba yana nufi karkata zuwa ga laifi ba ne. to shi ma bai da laifi dukan Allah ya kawo kaga sai ka inna Allah gafur rahim ko ba haka ba to yanzu bari haje ka ayoyin bari ba su haka ire-ire su to yanzu ka duba ayoyin duka ana gaya muna abinci ne abinci ne kazan da aka halarta kaza kaza ma wanda ya masu wanda ya masu hmm. to kenan mu sai mu saura kan abinci ko ba haka ba amma da lura da kanta tana da fasara da lura tana fasaran alhaja bukata bukata ko ba abinci kawai ne bukata ba da lura kuma tana fasaran ashiddata allati la madfa alaha wani sanani ne da yake babu abin tunkudansa hmm. da ke zuwa ma mutum sai dai ya sake hanya sannan kuma yana fasaran almashakka masuwa Ba nan batun abinci Allah ya muna lokacin tsotsomin musulci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wa'anda suka gaskata annabi suka yarda da annabi akwai wata bauyan Allah ana ce mata sumayya akwai wani bawan Allah mutumin yaman ne ana ce masa yasir shi da danwansa haris da abdallah suka zo makka neman danwansu da yasu ne ukun na yaman da suka zo ba su gan shi ba sai bills abdallah da haris suka koma to sai shi yasir ya saura makka to ya sabu da wani dangi su wa'annan dangi su huzaifa wannan su suka haje shi suka aurar da bauya in su suka bashi to shi bawan Allah da musulci ya zo matansa sumayya ta karbi musulci ta imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta Yasir ya yi imani da annabi dan su Ammar shi ma ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lamari ya bayyana ‘yan rana ya yi zafi sosai sai a fidda su waje a kawo cikin rairai mai zafin ake azabta su ake jan su, ana mm. wa'aldar su don su baci manzon Allah su yabe gumaka su kuma aibata musulci. ga makaranta biyu za mu shiga yanzu da na yi batun yunwa yanzu na zo second school of thought kan batun wani bukata kuma daban kuma cikin bukata daban nan kuma zan nan zan ware maganan ga iri biyu don abu biyu ya faru kan mutanen ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafiya ya ga ana cikin wahal da su sai annabi ya ce ya ala yasir sabran ya ala yasir yace ku lazimci hakuri ko mutane yasir mau'idukumul janna alkawalin ku gun Allah shine aljanna Allahu akbar mm. ya kai an yi an an ja kunni su an kai matuka sai ita matan ga Abu Jahal sananin haushi ya sa ya doki hirban mashi yana sokin gabansa gaban ta har ya kashe bauyan Allah ga inna lillahi wa inna tana jin zafi amma ita ma wai da dai ta baci manzon Allah ta hmm. kafirce ita ba ta yi har ya kashe ta farkon kashi cikin musulci kenan an yi an yi kaga nan ta masu ko bata masu ba ta masu sosai ta masu hmm. ta shiga sanani ko bata shiga ba ta shiga tana bukatan kubuta ko ba ta bukata tana bukata sai ta ce a'a tsakiya za ka kashe ta kuma annabi ya riga ba ta bushara su yan aljanna ne to cikin irin wannan wahala fa mijinta ya zo ya mutu to yanzu mun samu inda mutum ya masu duk da masuwansa ya ki ya karkata zuwa ga wani hanya ko ba haka ba na'am na'am shek na biyu inda aka samu dansu shi ammar hmm. da shi ya ga abin da ke tafiyan da ya ji jiki sosai sai ce ya yi za ka ce ya baci manzo Allah sai ya baci manzo Allah hmm. sai za ka ce masa ya yadda ya gaskata su lada da uza ya ce ya yi a wurin ya yi kafirci ko ba haka ba na'am na'am Ah, magana ne ke yi wo ni ban ji kafiri ba babban su hadi ne wurin take saken da ya yi ga na kafirci ne kaga wa'ancan su sun ce sun mutu annabi kuma ya gaya musu su duka gaba annabi ya ce sun shiga aljanna to mun ga mutuwan mutane biyu cikin masuwan ba su yadda sun baci annabi ba su yi komai mun gan nasu to sauran last prediction annabi kuma kan shi dan da ya baci manzon Allah ya kare sai ya kama kuka ya zo wurin manzon Allah yana ce ma manzon Allah manzon Allah na gama yawo annabi ya ce menene sai ce wallahi ya rasulullah ma turiktu hatta sababtu annabi ba bar ni ba tunda na bace ka mm. wa zakartu alihatahum bil khairi na kuma ambace gumakan nan nasu da alkhairi na fari mugu kan musulci mm. ga kuma kana kallo mashi aka sa gaban uwanka ana burmewa sai hakuri yau kai ka kasa kai hakuri mm. ni ke magana ba annabi yake tambayan sa haka ba ai na bayani ne two schools of thought ina bayani ina bugun na kowa ne Na shi kuma ga cikin wahalar uban ya mutu kai amma wato ka kasa kai wannan amma bi yayi wannan ba amma da ya zo maganar ga shi kansa ya damu ya rikice ba wa Allah ya manzo Allah ya doke shi lokacin da yake ta girgiri duka yace manzo Allah wallahi ma turistu wallahi ba dena azabta da ni ba bar ni ba hatta sababtu hal na zage ka na ambace gumakansu nan da alkhairi annabi cikin kurum sai annabi ya ce masa kai fa tajidu qalbaka lokacin da kai haka ya rai gidan rai kake gaya maka zuciyanka me yake gaya maka lokacin da yake baci na kana kuma ambatan gumakansu da alkhairi kana bacin addini da na zo da shi mm. ya ce ya rasulullah mutuma innan bil iman zuciyar na nasi da imani ne dab inda yake amma ba a na faɗin wani abu daban mm. to ji karatu ka san yan farko sun lalle sun yi kokari to maganar da annabi ya ce ma ammar ya ce ina adu fa'ud in sun sake dawowa suka kama ta kuma haka kanka bace ni Ka yi mugun magana game da addini matukan zuciyarka na nace da imani sake yi in sun da in sun sake kai maka sake wani wuri in adu la fa'ud udlahum in sun dawo maka sun sake zuwa maka kuma kai maka sake ta yi wannan annabi na gwada ma ammar ya je ya ta zagin Allah yana zagin annabi yana yana yabon turaye ne mm ya riga yayi annabi bai ce kaka sake yin ba ko bai ce sake anguwa ba yace ya ga zuciyar zuciyarka yace wallahi zuciyana na kyaman abin da nake zuciyar na nace da imani amma har sai na na farin abin da suke bukata saboda an futa annabi ya ce mm. kaka damu in ado fa'ud. in sun sake ke maka sake mm. kenan sun sake kama ka wannan azaba kuma ka sake bashi na na yi maka izini ka yi Allahu akbar yana sai Allah ma bai kama shi da laifi ba mm. karatu biyu bai fito ba karatu biyu ya fito da am na'am Bilal ana fidda da bilal cikin rana ne a zo ana azabta shi a kawo babban dutse a dora kan kirjinsa saboda ya mugun magana ya kafirce bilal ya kiya yana ahad ahad ahad inda suka masa sai yake musu na ransa da Allah da na san wata kalmar da za ta fi fusatar da ku game da ahad ahadin gan da nake fadi ma da na fadi hmm. har na Abubakar a takaice gudun magana na Abubakar ya zo ya diyauta ya sai shi ya diyauta to kaga zamanin manzon Allah mun samu wa'anda sun masu amma sun kisu suke sabon Allah hmm. manzo Allah na tarjiya yadda da su ya zama sunna muka samu wa'anda yake sun masu suka shiga sabon Allah na suka zo annabi yace ya ka samu zuciya kake wallahi na sirrin imani sai ce kun koma ka koma annabi bai ce wanda kan ya isa ba a sai mutane biyu ga rukuni mutanen annabi Muhammad Allahu akbar wato zuciyar ke magana ba baki ba zuciyar ke magana mm. ba baki ba to kenan lokacin nan malami ya zo ya ce malumma sun ce in masuwa ta kai mace ta yi kasa kuma bangaren su kenan an samu mm. waɗanda suka masu suna tare da manzon Allah ai babu sabon Allah kamar shirka hada Allah da turu haka na'am amma annabi fa ya zage sallallahu alaihi wasallam kuma jinsa ya halatta wo. Hmm. Hmm. Ya ambace kishiyoyin Allah wo, kan ya tabbata ya zama dan wuta bai fita wo, amma zuciyarsa ba haka yake nufi ba. Annabi ya sun sake yin ka sake wannan abu kuma. A sai aikin ba shi ba zuciya ne aiki. To yanzu bawan Allah ga, yanzu ga wani malami kuma ya ce malum sun yi fatawa, in masuwa ta kai masuwa, mace ta iya ta doki kanta tana bayar saboda ta samu abin da za ta ci dai na ji ban ji magana da kyau ku fi mini na'am ko ba haka ba eh haka ya faɗa to dai yani ɗan masuwa ya kai masuwa babu wanda bara ɗan mutum ka yaudari mutane ka yaudari Allah a san ba za ka iya ba sam to don in lalle masuwa ta kai wurin har matan ta yadda har mace ta yadda aka yi abin banza da ita kan masu ba inda za a bi ba yadda za a yi an dai kai last point hmm. sai dai da haka za ta survive sai maluma suka yi fatawa wai dalura ya ce ba mai laifi ba ne fana isma'ilai hmm. ai wurin su ma yi gaskiya na'am hmm. wallahi na'am na biyu kuma inda ta yi ta yi hakuri tunda za ta ba dogi kenta ne ta ba wani namiji in ta yi hakuri ta tsaya ta tsaya kan hankurin ta tsaya ko da ranta ya kare kamar yadda ran sumayya ya kare cikin sabon Allah kamar yadda ran wasu ya kare ciki wannan kuma ta yi kokari wannan ba shi cikin la taqtulu anfusakum ko ba haka ba wannan hanyar shi daban duka an yaba ba na hankalinka akwai wani bawan Allah Abdullahi ibn Khuzafa Abdullahi ibn Khuzafa sahabi ne na manzon Allah sai mutanen rome yan italy kenan rome roman eh. empire suka eh. ribace shi sun kama shi as captive of war da suka ribace shi suka kai shi wurin sarkin da sarkin ya gan shi kurum da akwai wasu musulmi wanda ya kama sai ya ce ina son ka sauka daga addini ka ka nasarantu ka zama cikin addini na in raba sarauta na biyu in baka rabin in aurar da diyan ciki na in baka abdullahi mm. ibn khuzafa Ya ce, babu ko da ma abin da kake mallaka za a hada shi da abin da larubawa ke mallaka na arziki a hada don in bar musulci nasarantun bika ban bukata sai ke kake na ja kunnen ka sai shi bismillah mm. sai bar aka zo da tukunya mm. da aka zo da babban tukunya an hasa wuta karkashi aka dibiya wasu kuma aka ce tasa inda abin ya yi matukan zafi ya kare ta ka kawo musulmi aka jefa yana cikin kashi na fashi kau kau kau duk da haka ka gani ya ce ya gani bai damu ba haka ya cika da shi ya fi a ce ya bar musulci ya kuma nasaranci sai ya ce a tsere shi aka daure shi sa aka hange shi sai ana harbin wurin kafafunsa da hannuwansa ya dai san ba yadda za a ya mutu sai ce ya mutu kyau amma musulci bai yadda ko da zuciyarsa ma na nace da imani bai sauka ya mutu haka Allahu akbar to oh. sai yanzu aka ce yanzu yadda aka yi ma wancan da tukunyan shi ma yanzu shi za sa tukunyan to lokacin da aka hasa wutan sosai aka kama shi a a jefa cikin sai ya yi kara sai sarkin ya ce kai hankalin shi ya dawo bari ya magana da shi kuma ya ce za ka yarda in yi maka alkawarin da na yi oh, oh, oh. jama'a ku yakuri network ka lalle malam yana zo kana tarantu Na yi fata ne sai Allah don Allah wannan kira namban wurin malam don Allah ya daina malam na amfani da wannan don Allah wanda ke kira namban ya daina call da ke shiga wurin malam yana disturb karatun malam to jama'a mu yi hakuri a network din eh. malam eh bismillah karon da yanda sarkin ya ce hmm. kaza zai yi zai yi Oh my God. Jama'an kun ga irin wannan shi ya yi. to da mun gode ma Allah sarki zakin da ka wuce mangano yi kaji a ba mu ce ba wurin ka ne shek kace ne kara eh ba mu ji ba inda yi kara eh na ga an da nake magana duka kana jin ko eh a mun kai inda kace da yayi kara to wurin shi networking ya tsaya ah, to masu yin fatawa a kai wanda yake da lura ya kai hal haka ai malamin maganarsa ba yana nufin mace ta je ta yi ba ne. in ta bukata ya kai hal mace ta yi haka babu laifi kai mai zuwa kai baci addu'an da za ka yi ne Allah Ubangiji kar ya sa bukatan kai kai haka saboda in dai mace ta yi haka ya yi ko namiji ne haka ran da namiji kai za ka haka sai ya dace ba inda za a bi ga wuka a wuyanka za ka mutu za ka shi ka take in ba ka sai ka kwana da uwanka mahaifiyanka ka mutu ko ka yi Allah shi ke ka bude baki ba ka bude baki ba wannan <laughs> magana babban magana ne shi na au wani wallahi gwamma da ya mutu sosai wanda ya mutu kan haka ya kiya hanyar shi daban bai kashi kanshi ba wanda shi ma ya yadda ya yi Allah ya kiyaye Allah ya karya hada kowa da shi amin shi ma don ya fanci ransa shi ma bai da laifi eh amma na ji shi malamin shi professor makari yana ce ma akwai wanda ya fi girma da wannan da shi bai fadi ba Eh, maganan da akwai shi ne amma rufa batun shirka shirka manzo Allah yake suka sake yin ya sake fadi ya sake muna ciki barin baka labari guda To abin manzo Allah sun fita sun je yaki wani bawan Allah sunansa ya dan kwanta mini sai ya ji ciwo ina magana wanda ya san batun ga ya gane wannan magana shi ya samu rauni a kansa an fasa masa kai sai ya zo ya kai da ya ya kwanta sai ya mafarki jikinsa ya bata jaraba ta same shi hmm. maimako ya yi wanka da gare waye ana tsananin sanyi sai ya ce musu dan waye na kusa min wani tsare da eh, ya sunan shi taimama don ya san taimama wabbi sana taimama da jaraba ba sai suka ce ah, a bayan da za sai dai kai wanka ruwa sai wanka ruwan sanyi ruwa ya shiga kansa ya mutu da aka zo ga manzo Allah manzo Allah ya ce kataluhu qatalahumullah sun kashe shi kuma Allah ya kashe su hmm. wallahi hadisi ne ingantacce kaga fatawa ba kai ma wani fatawa suka yi mishi kan bai da wani abu da zai sai dai ya wanka da ya mutu annabi ya ce sun kashe shi kataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ma ya kashe su hmm. wani sabin manzon Allah ya taba kwanta ya mafalki ko ba su gida ba ruwa da gari Allah ya waye sai taimama ya ba mutane sallah da aka dawo aka gaima manzo Allah manzo Allah ce me yasa ka ba su eh, sallah da janaba sai shi ne ba Allah yace la taqtulu anfusakum ba Allah ce ka ku kashi kanunku na haka na kashi kai don shi sannabi ya murmushi na'am don shi ba wanda ke fata bukatar sai kai ya saba ma Allah don manya-manyan laifukan babban da ya fi kowane shirkan da ya fi kowane shi aka yi zamanin manzon Allah ya ce masa kai fastajidu nafsaka fi kalbak ya kake samun zuciya ga lokaci ce mutuma inna bil imani ya rasulullah nasu da imani annabi ya ce fa in adu fa'ud in adu fa'ud in sun dawo ka dawo to shi maganar da akwai shi ne wanda ya ce in ya kai irin wannan wangan ga muna hifdun nafs kenan cikin daluri hibzun nafs kenan cikin daluri don da zuna ce akwai hibzun din akwai hibzun akal hibzun mal har da hibzun ard waga hibzun nafs kenan in hmm. aka zo don ta ci abinci ta fasi renta sai kawo haka to dangers involve wanda yake buke tsoro ne ba san ga wanda za ta je ta haɗa shi nan tana da ace yana da ace haduwan kuma saka yi ciki bai cikin ya saura ai dan dan shege ne ko karya ne to na eh haka za ce na shi ko da a rubuta kanshi don bukata da luri yasa yayi mm ke dan shege ne kawai to dan shege ne eh, sarki zaka wai to saka damu dan shege ne to lokacin nan mutane ko ta aibata shi ta aibata ta amma wurin Allah tun da Allah ya san nufi ta ba aibatacce ciya ci ba eh Da da Maryam ta zo da da Maryam ta zo da yaro cikin mutane ta mai suka ce ya Maryamu ma kana abuki mura'i sau'i ko ma kana abuki in sau'i amma kana kana abuki ismu kana kenan ko ba haka ba imra'a khabaru kana ma kana abuki mura'a sau'in yace ubanki fa ba mutumin ba mugun mutum bane wu mun san shi wa ma kanat ummuki baghiya uwarki kuma ba karuwa ce ba mm. nayi ka fito da wanga yaro ba uba fa asharat ilai sai ta nuna yaro yaro yayi magana to ke man da haka ya same ki ba ke ki nuna yaro yayi magana ba ni lifa ja har wurin Allah Allahu akbar mm. amma daluri daluri da malami ya fadi ai ba shi ya kawo batun daluri ba malumman da bangarorin da ke fada duka suna ta gidi suka yi da su malumman sun fadi ko ba goge ba yana rubuce to don shi maganar da akwai shi ne wani magana haka in ka ji ka yi addu'a Allah kar ya sa daluri ta kai ka wurin wasu daluri haka ya same su sun kiya mm. wasu kuma haka ya same su mm. su sun shiga ciki wanda suka shiga Allah bai kama su da laifi ba wanda Allah bai kama da laifi ba kai ka kama shi da laifi Eh, sam sam mm. Aka kama shi da laifi bawan Allah. Na'am. Magana biyu na ya kunji magana da ke ko? Sosai shek, sosai. Akwai wani malami ma shi ma cikin bayani shi da yake ni ban cika damuwa da akwai wani malami malami yana ce a koma Qur'ani da hadisi abinda Allah ya sauke ko ba haka ba. Na'am shek. Eh. In ba ka shi ma ya ce wai in ga abin da zaka shiga wani abinci ne ko inda zaka shiga fabrikanka baka yi ba ka kashe kanka a'a wani lokaci ana kare mutunci ne don nasara nan da yake ya kona musulmi musulmi ya ce a'a duk abin da zaka yi kai mini nan sai yace ce me yasa kai wa ga taurin kai yace saboda ban son kai min dariyan kiyayya ko ku kai ma addini na dariyan kiyayya sai ce to zan diyauta zan sake ka wannan mutumin wanda romawa suka kama sai ce amma eh. ka sake yadda sarki da sauran musulmai sai sake suruka. duka suka zo suka dawo sai da Umar ya ce wallahi Abdullahi ibn Huzafa ya cancanci kowa ya sumbanci kansa kamar yadda mutumin Romu yi, kowa na zo yana sumbantan kansa kokarin da yayi amma amma shi ya ci kasuwan shi da Annabi da kansa ne Annabi yake sun sake maimaita kai ma ka maimaita dukan ga karatu ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko na To shi waɗanda suka yi goyon bayan magana da Professor Makari ya yi kan daluri haka sun dace. Wanda kuma suka zo suka ce in mishi hakuri saboda ana tsoron hatari sosai ta bangaren mace. Ya yi ciki ya zo, ya yi kuma kaza ya zo, shi ma sun dace. Amma wanda ya zo ya yi zage-zage ciki shi ne bai kokari ba. Misali jiya kamin tambaya an ce wai ya fara hanya kiran irin matan da ke hanyar Brazil ga. su rinka eh. zina ai kafin yayi wa'azi ga su sun jima suna wannan abu wasu na yin wasu kuma ba su yi hmm. mai kamun kai ko cikin masallaci ya kama kai eh, mara shi kamun kai ko cikin masallaci ya yi ko ba haka ba haka ne gaskiya wanda suke wannan hanya su suna yi akwai mutane yaran mu da yawan da suka je masu kare mutuncin kanun sun je lafiya suka shiga lafiya maza da mata amma to yanzu haka aibi ne dan wanka malami in yayi magana in kana da magana kan shi ka kawo in shawara ne ka kawo in yayi baci ka gyara in ko yayi daidai ka bar shi in kana da karin magana ne a sarin magana ba da ya kamata yi kaza da ya kamata yi kaza amma bace bace ba shine ba na'am shi ba alkhairi bane lalura ba wanda zai goge ta cikin musulci akwai ta kakkaje kai don Allah ya san gidan ranka saboda shi Allah ya alamu sirra wa akhfa shi Allah shi ya san boye da abin da ya kuma fi boye boye Allah shi ya san su hmm. abin da ya fi boyo da boye Allah shi ya san su to cikin maganar da luran nan shawara kadan da na baka kenan Na amshek. akwai wani magana kai ma za kawo za mu yanwe to mun gode Allah ya saka da alkhairi a ah, amin Astaran Allah ya saka maka kai ba da alkhairi da wannan abu ya tabbata. Shayi kamun mu bude layi. Ah, shi oh. da darurar nan eh. yana kamar misali wani ne bai da lafiya yana kwance gadon hospital maganin da za ya sha ya warke shi an gama da giya ko kuma wannan oh. magani ya ga an karanta cikin abin da aka yi maganin duka akwai inda aka hada da jinin eh, eh, man kise na alade da sauran shin wannan lalura ya kama shi ma ya iya sha wannan magani domin ya samu lafiya ko dai eh, kamin amsa magaran ka ai mun ji ba muna rayuwa kan darura ba mu sani ba to duk duniya ba wanda yake indiya turu ko haka ne eh na magungunan gari su ba suke yin ba suke yi muna hadewa ko ba muna shan ko ba mu shan wallahi muna sha wala mai turu yayi abu ka sha kuma yayi addu'o'i sana turu kensa sai kana shan kullum ba baka san kana shan ba Hmm. na biyu duniya turu kasan ga sai dai chinese abubuwan da suke suna kamun amfani da shi komai ka tambaya ko gini za su yi wuri sai sun kewaye wurin sun yi safi safi sannan su yi mashin da suke yin kamin su spakin shi da safi suke sai sun yi safi tukunan amma hakikanin taimako na Allah ne su ku san Allah ba to amma bawan Allah ga yana hospital hospital magungunan da ake in ka je hospital ka rabu da duk wani magani a ka riga ka fadi cikin da lura nan. oho in ka shiga kawai ka fadi a eh, ka fada cikin ya kare hmm. ga bawan Allah na jin zafi yana wahala sai aka ce maganin ga sai an hada da giya kuma ana ga akwai a sunan shi waraka ciki sai shi ma yana ga akwai waraka ciki ya imani akwai waraka sai ya sha saboda yana cikin mashakka yana cikin masuwa yana cikin shidda yana cikin tsanani ya sha shi ma ya doki da lura mm. amma ka ji wani magana zan gaya maka wani magana na rantse da Allah wallahi wata rana ina tare da Sheikh Jamal Baba sai na ce masa akwai wani maganin dan Kano ma da wani bawan Allah an ne ke sayarwa amma mutane da ke shan shi da farin giya ake shan shi da ka sha ka warke kuma an sha an warke mun gani wasu ma ciki ya kumburi da suka sha kami da barki ya fara sai mm. mala ya ce wallahi bai sha sai ce to mala in an hada baka sani ya ce wanda ya hada bai sani ba ya bashi da Allah a sai ya ce amma shi ma zai bi tambaya sai ya ce malam bismillah sai ya ce to yanzu haka kai haka ci kai boton turu kaɗan in ba haka ba baka warkewa kai sai ya ce wallahi bai sai ya ce shi ma bai shan giya to kaga na malam irin na su Bilal kenan na malam irin na su Sumayya kenan na malam irin na su Yasir kenan mm, mm, mm, na'am <laughs> an gane magana ko na malam irin wannan ba wallahi Abdullahi ibn Huzafan nan kenan to amma mun da muke ga mun yin nan kuma mu ma irin na su Ammar kenan na'am cikin wani ne ba musulmi ba babu babu na'am na'am kowa ya roki Allah Allah ya hada shi da masuwa ya kai shi intaha in ka fito kana takama Allah zai jarabtan ka ka yi mafi mummunan aiki fiye da abin da bawan Allah ya ce malum masu ke da ya sa mutu Allah ya kiyaye mu da bai da kyau amin basuwa basuwa ba alheri bane mm. Allah na jarabtanka kan ba yaki ka bane Allah Ubangiji na kyautata maka kan ni'iman cikin ba don ya fi son karkuwa ba ne, komai Allah na yi. Dalurin da zai kawo haka sai mace ta domin kai da ta bayar shi ne Allah ya hana dukkan mace gaba daya. Dalurin da zai kawo namiji kuma ya shine Allah ya hana kowanne namiji. Amma ba haka magana shi ma ya yi bai da zarge wuri. Masha Allah. Masha Allah. Yana nan ne, zan iya chip in wani magana kadan ko? To, to, bismillah, shekara. yana nan ne kamar wani lokaci an yi wani gaddame gaddame game da wani bawan Allah inda ya batun taimako game da manzon Allah ko na'am inda aka yi min tambaya sai na ce manzon Allah ba roƙon shi roƙo kamar bauta annabi ba ni annabi yi min bauta ne ba mishi amma taimakon annabi ba musulmin da bai neman taimakon annabi sai dai ba musulmi ba sosai annabi cikin sahih muslim annabi ya yi magana yayi addu'a biyu na uku sai ce wa harfi salisa na dakatar da addu'a na uku sai ce li yawmin yargabu ilayya fihi fihi al a zuwa ga yinin da halitta gaba da za su yi kaunan alfarma da gare ni annabi Muhammad lokacin da annabi ke ce li yawmin yargabu ilayya fihi al kulluhum ran da duk halitta za su nemi alfarma daga gare ni yace halgu kullum halitta gaba da alfarma daga gare ni wurin ba Allah hmm. <laughs> akwai Allah sosai da annabi da zai karya hanzari kowa sai ya kawo halittar Allah na biyu bayan annabi wanda ya kowa ce hatta Ibrahim alayhi salam hadda annabi Ibrahim ya nemi alfarma na kiyama yace ran da hat yau li yargabu ilayya fi da mutane za su yi kwadai kauna zuwa gare ni to amma maganar da malamin shi yayi sai na ce ni abin da na fahimci ne bauta ya ce ba yi amma taimakon annabi ne wai <laughs> ranar da ranar ma da yake a ce to kamar ranar ma ka fi kusa da Allah annabi ya ce ka nemi taimakon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin nan ka san zage zage ya zo kaza kaza ya zo bi kamata a yi ba na'am na'am ka zo ka ce wa malami ya kamata ya koma makaranta ne ai kai ma da ka saulari kai ai kai ne dan makaranta <laughs> da am shi jahilci kaza ba yin zage zage mu bashi ud'u ila sabili rabbik kai kira zuwa ga tafarkin ka bil hikmat da wayewa na hankali wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau a sa akwai wa'azin da bai da kyau Allahu akbar na'am to yanzu bude line watakila sauran maganar da ya ta sauran tare da yan line sun kawo Allah ya mana dadi dai kenan kai da zaka kira ka tsaya kan topic abinda malam ya tattauna shine a ba su kira video ku daina ku kira direct eh ba su ba a kira direct ba video ba en tiktok kuma ku send link sun kuna tambaya ba su kira video don Allah ku kira direct shi in ka kira video na ɗauki mana a kashi don Allah ku kira direct ya fi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok kola kan tiktok assalamu alaikum to bar mu ba na whatsapp dama tiktok ga wa alaika assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola ya sunan karga nake kira sunana dahiru daga cote d'ivoire to malam dahiru daga cote d'ivoire kana tare da shek ridwan akan wannan layi mun saurari maran allah allah taimaka allah mun gode da bayanin da ya kara Allah mana Allah saka da alheri malam ya karin bayani mai haske. Masha Allah, masha Allah. Allah mun gode Allah saka da alheri da malam. Masha Allah, malam yana ji malam yana amsa. Mun gode maka sosai. Muna ziyara. Amin, mun gode, mun gode, mun gode. All right. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Buhari. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barkan ku da wannan lokaci barka kare malam buhari kana tare da shakir duwan kan wannan layi ina eh, mashe durduwan barka da zuwa barka da wannan lokaci. Yana jin ka ko yana amsa. Eh, mashe Shehu abin da nake so in ce akan wannan abin da kai kamar misali a farkon mukaddiman ka kayi wasu maganganu ka ce Allah ya saka mu wayanda suka fito suka yi raddi da wayanda ma suka fito suka yi magana mai kyau da wayanda ba su yi ba da wanda suka yi na ilimi duka. To dan tsokaci da nake so in yi akan wannan maganan kaɗan shine tsakani da Allah da mu mabiya masu saurare almajirai da malamai dukan mu ya kamata mu rinka karban uzurin junan mu duk abin da za mu karba ya zaman to mun gaskiya a wurin kowaye wanda ya faɗa amma a ni a tunani na wallahi duk kiyayyen da mutum yake ma ma professor Ibrahim Ahmad Makari ya san ba zai taba cewa ya halatta zina ayi zina ba Eh, a ce ya ce kawai a je a yi zina na san ba zai taba yiwuwa ya haka ba hmm. shine tsokaci na sai tambaya sai tambaya na kuma a nan wurin shehi na ce misali kamar mu a kasashen afirka mafi akasari yammacin afirka ai ana amfani da bankuna bankuna kuma an ce mana riba akwai riba a bankuna kuma mafi akasarin bankunan akwai riba mafi akasarin bankuna akwai riba so to wannan riban da muke shi muke amfani da su shi ma a da lalura ne ko kuma ba lura ba ne masha Allah kan Allah ya saka da alkhairi abin da ya sa farkon da na soma na mu wanda suka yi baki da wanda suka yi goyon bayan addu'a wani karatu yi mai hankali shi ya gane hmm. ai wanda ya mugu Allah bai saka masa alkhairi haka ne ko ba haka ba haka ne shi abin da nake son shi abokin nan hamsa kamin hamsa tambayan sannan sun ya gane abu daya la yu'rafu al-haqqu bir-rijal ira fil haqqa ta'rifu ahla inji sayyidina ali ba sanin gaskiya da mazaje don wane ya faɗi nemi ka san gaskiya wanda gaskiya ya zo ya faɗi kaji da wannan batu ma shi bai taso ba ai shi profesa eh, makari ya yi magana ne da fatawan malumma ko maganan shi ma shi akwai shi wanda ban kuma akwai shi Sado shi ba inda za ka bi nan ka ce ai shi maganan nan ni wanda na ji ban san ko wanda ke ji ba ni ban ji ya ce ku je ku yi ba ya ce lalura ma cikin fatawan malumma sun nuna yakan kai haka ya faru sai mu yi addu'a Allah ya kiyaye ya kare cikin maganar shi ruwan ga magana dai ba wanda shi ya ce a ji a yi don shi da wurin tsokashin kan ma da baka yi ba baka ji na gaya ba wai da aka ce yan brazil ma da za su brazil kaza kaza kenan ya halatta su ita yin kenan ya tambaya ai wannan zuwan brazil ya riga shi sa wazin da ya sakar ga ai shi ya yi shi daga baya ne sai na tambaya kenan farko nan suna wannan wa ya halatta su wannan mm. ai magana shi bai halatta ba to Allah ya kiyaye mu Amin Batun hajiye arziki banki akwai na wanda ke zama lalura, akwai na wanda shi ba larura ba ne. Kana da wani kudi dan wani 10 miliyon ka 20 miliyon ka, inda kaya ka hajiye bai shiga banki ba kuma kaya ka boye inda ka amince ba abinda zai same shi. A shi kenan sai a boye ana ta roƙon Allah. Hmm. Amma wani kuma hajiye arzikin nan gane shar bala'i ne gare ka za a iya kawo maka hari kai ma ka rasa ko wasu abuwa sai ka dogi ka kai. amma rayuwar da muke yi yau haka don shi na ce maka rayuwar mu duka muna cikin dalura ne mu. rayuwar dalura zalla muke yi in za a a wawware a wawware ai tashin hankali ne ko kasan da malam bawan Allah da ya tamban ga yake kasashe mu kasan Ghana kasan Najeriya kaza kaza kudin da gwamnati ke tarawa ba riba bane oh <laughs> kudin na'am hmm. cikin riba ake bin duk biyan duk ma'aikata Hmm. duk banki duka ba kan wannan suke rayuwa ba eh? hmm. an gane magana ko ah, hmm. Aha. suna rayuwa ne gwamnati ya karbi loan kuma ya bada loan abin da banki ke yin kenan ya ba wasu daban ma'aikatan da ke gana da najeriya duka duk kudin da ake biyan sai kudin riba ne Mm. sai mu yi sai mu mm, yi shirin ko na'am na'am ai zaki ko ke ma gari ka kuma kudin gwamnati akwai kudin kudin riba ne ko ah, sai akwai su akwai su sosai na'am to ba laifi a ah, ba akwai shi bane ai gwamnati shi da kansa yana riba a ah, sosai gaskiya ne sai dai kasashen larubawa manya-manyan da yake su sun kiyaye wannan to shi wannan lalurin za mu yi batun da luri wallahi idonmu mu ya ja Allah dai ya kiyaye mu Amin. Kama Allah kawai. Amin. Amin. Amin. To, uh, next caller ka kira direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Eh, ya sunan ka daga ke kira? Sunana Abdullahi. Na'am. Ina kira from New York. Ah. Okay. Ina kira from New York Queens. Okay. To kana tare da Shek Redwan akan wannan layi. sunana Abdul Nasir. Eh muna jin Kamal Abdul Nasir. Kana tare da Shak na kan wannan layi. Malam Ridwan san da rana. Sannu kare ya wurin ka? Alhamdulillah ya family. Kowa na lafiya. To almajirin ka kuma yaro ka To. Na ce ba. Eh. Kana nan kamar Allah maka aziki. Ce kan ninka da nuka suna gan su kamar dole ne su ba su ka taimake su sai yi magana kamar ba dole ba ne ka taimake su amma yana da kyau ka taimake waye kamar suna kamar in ba ka su ba duka kana laifin Allah sai na ce musu kamar a'a wannan mistake ne yana da kyau ka tanye yawan kama ba dole ba ka tanye aikin da ke ka ko yaye ka su ta musu dole amma wai yayan ka wani kalwa ko wani menene nan shi ba dole bane ka tanye su ka tanye su o to oh, maganan ka sauki sauki in dai Allah ya sauwake maka in Allah ya sauwake maka arziki akwai abin da yake hakki ne dole ya fita cikin arzikin shine zakka kudin Allah kenan amma yawayenka in Allah ya baka ikon taimaka musu kyautatawa ne ka kyautata musu saboda dangintakan da ke tsakaninsu ka taimaka musu in baka yi ba kyautata wannan ne kai ne baka kyautata ba ko wanda ya kyautata Allah ubangi ya saka masa alkhairi amma abin da yake dole cikin arzikinka shine ka fidda zakar Allah hmm. amma su me shi na son je kaza na son je kaza ko zan yi kaza dole ka yi mishi a'a ba dole ba ne. amma akwai iko ka yi masa shine mafi alkhairi wannan ke nuna ka gode ma Allah ya yi maka saboda dangi na da hakki kenka. magana kenan na na san ka fahimta ko mal abdul nasir na fahimta na fahimta masha Allah mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola kan whatsapp Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Kola kan WhatsApp. Masha Allah. Ya sunan ka daga nake kira. Ya sunan ka daga na ke kira? Sunana Mikael Musa Sambo daga Najeriya. To, Mikael daga Najeriya, kana tare da Shak Ridwana kan wannan layi. Mikael, ka dade kan layi, ko da mu aje ka mu ba wani dama akwai jama'a. Malam, ina son yi tambaya ne. To, yi tambaya, muna jin ka. A tambaya nan na ce ba malam. Bismillah muna jin ka. Shin wannan suka mai da harkan POS ya zama to sana'an nan kuma fa'idan su musulunci. POS suka mai da shi ka'idan musulunci kamar eh, ka'idan business. Ah, eh, ta gana an ce kamar mobile money kamar masu aikin mobile money nan. Eh wai wanda suka mai da shi aikin. Eh. eh. Ok, shi na na na na explain malam da kyau malam zai bada amsa mun gode Allah ya saka da alkhairi mun eh, gode eh to bawan Allah inji Allah eh, inji Allah ya ce la tasalu an ashiya ku tambaya gabarin ababa hmm. yawan tone-tone na kawo tashi hankali. Hmm. Yan mobile money ganda muke karban mobile money suna da amfani da suke cirewa amma kudin mun da muke ba su me suke yin da shi. wani lokaci ma sukan baka bonus kuma cikin kudi kuma suna ba da loan kai kanka in ka short sun baka loan in ka zo ka sayi credit ka biya cikin wannan ko sun cire wani amfani ya zama riba da ka kyare batun mobile money ga shi ma akwai riba cikin bai kuta ba mun gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum kana kan tiktok Wa alaika salam kola ya sunan karga na ke kira. Barka Abdurrahman Bello daga gasar Kamaru. Ok Abdurrahman daga Kamaru kana tare da Shak na ka wannan layi. To ni ina zaman yau na kamar na ji program naka akan maganan da makari ko wancan me yake da suna yake batun ya halartar da wannan zina ko? Eh shine. ne. kan magana ake ko ne ma a kaji ya hakuri kaji program da malam ya yi kaji program da aka yi yau. Ni yanzu na shigo. Eh to shi ne ba a baka da daman kai tambaya saboda tambayan ka ya fita abinda malam ya tattauna. In dai haka ne. Kawai a ce min shi malam makari ba ya halarta zina ba ne bayani ya yi. Malam wai mu gaya maka Prof Ibrahim Makari bai halarta zina ba bayani ya yi. To bayani kamar yanzu wacce bata da bata da hannu kenan za ta iya sayi ko ta kama sana'a eh shi na nace da da ka bata ta da lokaci da yana da kyau in muka kare ka je ka maimaita programin ka ji sarki zaki ko ba ko ne ba ko bari mu bashi ruwa okay in ji malamai ka saya alhamdulillah malamai ka saya bismillah malam bawan Allah yanda ka sara tambayan ji da kyau malam makari shi wa'azinsa da na ji nan na ji ya nuna masu sun yi fatawa kan idan ma hal bukata ta kai mace ta masu ne har ta ba da kanta kan ba duk yadda aka yi ba yadda za ta yi kan daluri kenan wannan maluma sun yi fatawa kan haka ba ya ce a je a yi ba ne ko daluri ko lokacin da bukatan yara rabu da ke daluri hakin daluri ya fita a kanka idan a je a yi sana'a maganar shi ma da kai ya gwada kai ma ka yi sana'a kuma ka yi fata Allah hada hara ka da wannan amma ba wanda ya ce a yi to shi kana tambaya wai ke ta yi wannan ko ta je ta yi sana'a a ai akwai masu sana'a wannan tun da ba da su muke ba to masha Allah sannan ko ya hankuri yana da kyau kuma ka je ka maimaita a'a ya hankuri je ka maimaita programin ka ya fi tambayar da za ka yi hankuri kaji mu ga kare saboda akwai jama'a da yawa mu ba su dama a sake bani dama to mun baka minti daya mun baka minti daya to akwai akwai wata wata abun nan wata eh, wanda ya bayar ya ce akwai malam ina so ya gara mana bayani akan fata wanda sheik makar ya yi ya ce eh, za a iya abun nan akwai maganan da annabi zai yi sai sahabai ba su ce ba za su yi magana a kanta ba. a ah, ka ta kan topic, malam, malam ya kuri, malam ya kuri, ya kuri, ya kuri tsaya, ka ta kan topic, ba shi muka tattauna ba. a ah, bayani. Ah, ah. ka gani ni na san ku na saba da ku ya dade malam bai san ku ba kaga za ku zo ku fita kan topic a koma kan wani topic daban ne ya hankuri je ka maimaita programin da ka fahimci abin da muka tattauna kaji ya hankuri ya hankuri ya hankuri kaka kai ba wani topic daban assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da kira direct eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarkin zaki na'am kola ya sunan kare daga nake kira amin daga ina kan daga US Columbus Ohio okay Eh, malami ne da eh, yaron kalmajin captain nasir kuma na ah. ce ina gaira ka malam allah kiyaye ka allah ja zamani ka allah kara maka allah kara ka ya baka lafiya mun zo kuma mutum iski ka kuma lafiya malam eh, to malam na ce magana na guda ne game da insurance gari kuma ka san gari gari komai shi da insurance health ka kana aiki shi a ce maka da health insurance game misali ko kuwa kuma mota kaji ka karbi mota ko kasi sayi motan kan da tuki duka in ba da insurance ba ba register ma to ya wannan wannan ya zo cikin da lura kudi saboda laban ba da wannan kuma ka kai tuki balle ka samu ka je na ce barin an bayar amin wanda bayani insha Allah Malam ya ka eh, mun gode zaki wannan ya sa na ce in hmm. za mu shigo batun darura cikin muke rayuwa oh. ai ko muwa muna biyan taxi kan motocinmu cikin Ghana nan Mm. ba mu san inda abin ke biyan ba ka yi damun daina shiga mota duka yana cikin lura bawan Allah daluri ne ba inda za ka bi mm. ba yadda za ka yi sai ta wurin mm. bawan Allah ina so ku gane wani magana daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana gaya muna hadisi ne na kudusi ya ce kullu bani adam haffa'un duk dan wani adam duka mai kuskure ne ko ba haka ba wa khairul khata'ina at-tawwabun fiyayyen masu kuskure masu tuba dan adam bai taba rayuwa kamar mala'ika Tsoro shi abubuwan garuka Allah ya cuda shi cikin mu Tsoro shi irin wannan insurance da kaza kaza kaza in ba za ka yi wannan ba ya za ka yi ka kai ka zama kasan da kake. Shi mm. ka zauna da shi wannan ya zama ka da lura ke ya kare. Tsoro shi da aka ce da lura, da lura na son ku fanci da lura ana nufi da matsuwa ko wata sanani da ba inda za a biyu ba an ce an gaya maka je ka yi kaza ba ne ka zo ka kai ba yanda za a yi ba yanda za a yi sai irin haka ya yi karo da kai kai amfani da shi a kare misali ka nemi abinci ka rasa kamar shi karatun malam bakar naji ya ce ma karo ka baka samu ba eh. ko ba haka ba Sosai sai dai haka to wannan an kai daluri kenan to lura ma ya kai ka roƙon ma eh roko ma lura zai roko a farko kenan sai da luran nan ana fara da kanana ne an kasa sa zo babba mm. da luran shi ya kai ka ga roko inda baka samu baka ba da hakuri baka samu ba ko ba haka ba na'am shi to dole sai ka put one effort yanzu mutum na rike da shi gashi kuma dan loma ne in na bar mishi zan mutu ne dan ba da hakuri yake daga nan yanzu zai tura bakin rayu sai zai tura baki to kaga na yi kwace na yi barna bai yi ba amma to lalura kenan amma da na fara da roƙo ne lalura zalla muke rayuwa a kai bawan Allah to yanzu bari baka labari sarki zaki na'am sheik kana jin da yawa ana wazi ko da yake gatama na kyau wannan magana ba shi ke son ma kaji ana wazi ana batun foto foto bai da kyau ko eh haka ne hoto na wa ke zuwa makka cikin passport shi ba foto <laughs> na babu babu kowa shi ya yi foto hmm. masha Allah da kada da kan whatsapp wa rahmatullahi wa ya sunan karga nake kira. Malami ba kai ba. Mustapha daga Libya insha Allah. Kana tare da Shakir Like. sarki zaki yana gaida ka gaba ɗayan ka da malaminmu da ka gayyato ina muku fatan alheri. Masha Allah yana jin ka yana amsa. Kuma a gaisa mana da malam sanu kokari ya yi iya shi kokari. Masha. Mun gode. Kokowa da aka samu aka yi Allah ya saka da alheri. Masha Allah gaisuwa ka zo yi ko. Magana ta dai ɗan nasiha da zai maka kaɗan, ita ma na ga tsoron kar ka yi laifi kai sarki zaki har yana cin dama na'am saboda nake ganin wani da shigo shi kun san ko kun gaya mai gaskiya baya gani. eh ai yasa nake karfin hali wani wani wani ban sani ba kamar kan da ai malam yace a bashi dama amma da ya kamata mu sauke shi tun da amma kaga da dai kai mu kan wani topic daban kaga mun sauke shi ah, malam bai Aha. wasu suna shigowa ne ba wai karatu suke so su zo su tambaya. Suna zuwa ne da isgilanci saboda a'a su misali malam yi magabar ma malam magana kansu. Wasin malam yana dogaro kan shi ɗan izala ne. Kisa ko mai malamin ɗarika zai faɗi ko ya sani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? a'a shi ya zo ya suka. wani kuma dan ɗarika ne ko bai malamin izala zai faɗi shi a wurin shi a'a ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane a'a shi bai doka wani kuma dan izala ne abinda malamin shi a ko gaskiya ne bai doka shi yasa bar malam ya bada amsa kan wanda shi mu je kan wani topic eh wani kuma kona inda aka inda aka fadi kenan farko na ce maka Allah ce fa in tanaza'atum fi shay'in ay in ikhtalaftum fi shay'in fardu ila za'i war rasul ko ba haka ba na'am shek manzo Allah ba dan izala bane mm manzo Allah ba dan tarika bane manzo Allah hmm. ba bashi'i bane manzo Allah musulmi ne kan musulci ya dora mu hmm. to shi kowa yayi nashi irin take take amma akida ko shine musulci kaga sarki zaki ka kire shi ba dutu ka na fi shekara kuma ka san batu akida na condemn ku sosai sosai ni ban taba yadda da wannan ba saboda yana nan ne kamar da gari kasan mu gana ga NDC MPP kowar mun ga bai kyau amma ka zo ka kai kowar malami ya yi magana in dai ba bangare ka ba baka jina da kayan hasara mu gana mafi yawa nan gaba haka da yawa suke ba da yawa wallahi su suna son su ji gaskiya ne su su doki kawai To haka ni ko idan na shiga hmm. an gane magana ko kuma ina wurdi amma duk da wurdi na akida na ne musulci maza amina da Qur'an da hadisi hmm. wurdi kuma da nike irin wurdi na tijaniya na tijaniya nike yi no amma almajirai na cikin wabiyawan kasan mu masu dawa ahli suna nan ya fi yawa mm. cikin su ma ne na shigar na walawa ina jin daɗi ina sake ciki yan waye mu ma ai ka san su min suna mun kirkaila ko ba haka ba fata ne jin sa wani babban mota sosai rubuta mun kirkaila kan sa san gari na billo a ne ko to don shi da na samu na gane mutane ga duka musulmai ne muna nan musulci inda ba daidai ba ni ban shiga inda ba daidai ba ina tafiya ne gwargwado abin da Allah ya sauke to do shin mutum ka mai da ka wannan ba malamin ka bane baka doka ai ba kuma malamin ka zai gane ba eh wasu abubuwa ai muka jin wasu programs sarki zaki wasu abubuwa da yawa an yi ne, kuma ka hujoji haje amma an kyale an wuce malami kuma bai da kyau kai ka zama malami mai neman to na asirin dan wanka malami da shi ya zo ya magana da wanda shi ma ya zo zai amsa kowa ya yi makansa adalci to shi sarki zaki masu gani kowane magana aka yi ba malami su ba su da su hasara ba damuwa da sun bi magana sayyidina ali la yurafu al-haqqu bir rijal in irafi al-haqqa ta'rifu ahla yace ba sanin gaskiya da masaji don wane ya fadi kenan wannan ne magana a'a wai ka ne ka san gaskiya an ka zo ka ji gaskiya bakin mai gaskiya ka gane shi ke da gaskiya hmm. an gane ko mashallah shek to shi ke a rabu da Eh, assalamu alaikum malam uh, Aminu Staran muna tare da kai kana tare da kai ba shi na introduce ka ba ba. shi kulu bai zo kulu bai. Wa alaikum salam. zaki. Na'am. To ina isa da gaisuwa na zuwa ga malami na babban shirdu na Allah ya ah, kara shi. Eh, Kamar wurin shayi eh, muna jin shayi amma shayi bai jin mu saboda eh, bluetooth shayi ya mutu. eh mu muna jin shayi shayi bai jin mu saboda bluetooth shayi ya mutu ah shayi bluetooth ya mutu mu ya hakuri ya hakuri one seconds Masha Allah. Yanzu na san Shai zai ji mu saboda ɗazu Bluetooth shayi ya mutu. Shi sa ba a jin Shai. Ah, a Shai mu muna jin shayi amma shayi bai jin mu. Eh. Na Bluetooth Shai ya mutu ya kuri zai gyara ya hau yanzu. Ana kuma jama'a ku ya kure za mu wa mu a kira kamar biyu uku sai mu bar shai ya huta saboda shai ya samu one and half hour hour kenan Assalamu alaikum shai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ta karewan gaban san ciki ba ba da bulu kuken nan mutum <laughs> assalamu alaikum eh, sarki najeriya eh mu muna jin ka shai kai ne baka ji mu saboda bluetooth ya mutu ni na wa bai yi farashi sarki ah. magana ji eh mu muna jin ka shayi kai ne baka ji mu saboda bluetooth ka ya mutu amma mu muna jin ka salamu alaikum ba ni fulu kan na jin tare direct na amsa magana can ah ah sarkin na jin eh shai mu muna jin ka tintire amma bluetooth ka ya mutu yasa baka jin mu Thank you. Oh Allah. Jama'a ku ya kuri network ya bata, Bluetooth ya bata shi program din nan mu yi hakuri sosai. Ya za mu yi. Eh Eh da abin da an cire ma blue an cire komi she magana ya zama, ma direct da yafi. Ya sarki kana jin ku. Eh shei muna jin ka. Shei kana jin mu? eh sheikh muna jin kana jin to bismillah yanzu mu yi magana aha masha Allah eh sheikh a ah, to bismillah malam Aminu Staran kana tare da shek eh, to assalamu alaikum sarki zaki ina isar da gaisuwa na ina gaida malam ina gaida malam Aminu Staran ina gaida malam kuma shehu na Allah ya kara bayani amin kan kamala kuma Allah ya kashe su yau su tashi late Malam tambaya na shine ya hukuri in kamar da lura in kai mace ari ta ta yi amfani da namiji sai ciki ya shiga suka aiki ya hukuri wannan yaro ya yi ci gado baban wanda ya amfani da man ko bai yi ci gado ya hukuri tambaya na kenan ah, babban magana <laughs> to <laughs> kaga saram da na ji dadi in ya so a sake a rai sarki zaki ya bari mu zo mu yi magana game da wani irin yaro ke cin gado da wani yaro ne bai cin gado. yaro ne mai cin gado amma magana ɗaya. wannan in mun ware shi sai mu ansa kwai shi kanga ciki Ai cikin wazin ma ai kaji na batu eh shi a gaskiya da damu mun duba zuwa sabon sati mu sake ba da dama saboda networking malam ya ba shi matsala shi sa da mun roka mu yi hakuri mu ba malam lokaci mu sake dawowa mu yi hankuri eh, saboda networking malam ya kawo matsala da mun so ku yi hankuri jama'a mu ajiye Ah, in Allah ya yarda she malam Aminu tara mu sake sa rana a sake dawowa saboda yanzu kamar zamu wahalar da malam ne ku ya hankuri shi yasa malam Aminu tara bar ba je to eh Starboy wa alaikum salam Starboy ya wurin ku muna amsa Starboy <laughs> to Starboy kana tare da malam Ridwan eh to sai ki na kina malamin ruwa na gisuwa malamin ruwa na gisuwa yana amsawa sarki ba ni minti uku mu duba wanda ba na ok to shikenan malam shikenan na na uh, to starboy ka ka kai tambayar ka kami malam ya zo ka kai maganan ka Uh, ma, ma, wait, wait, wait. eh malam a ah, bluetooth shi ya mutu za su gyara za su a ah, earpiece su dawo wannan zance ya ta da kura sosai sosai kowa ya kawo maganganu ya ta da kura kuma wallahi mu kuma da kanmu nan mm. ba yau muka san malam zarwan ba walle mun ga mm. muna jin malam Lirwan wallahi muna ga kamar muna ga ah, shi Sheikh Jamal Baba. Hello? Hello, ya muna ga Sheikh Jamal Baba muke gani. Masha Allah. Eh muna ga Sheikh Jamal Baba muke gani. Don hmm. ilimi ne kuma na an yi ma ma magana wallahi kana fahimci maganganu kan saukin lamari ne. hadisai da ayoyi ne kuma an kawo ma ne gashi nan hmm. saboda na zon tabbata cikin maganganu na malam kuma ke fadiwa kuma shi gaskiya ne lura na shi yana nan amma shi ka zan kama an gwada batun lura mutanen ga sun juye kama ana yaman mutane kare cikin duniya hmm. saboda sun mai da kansu kamar malamin gani magana ba malamin mu bane sai sa ko da gaskiya shi mun mai da shi kariya kuma shi kamar yadda mazin ruwa ya faɗi muna magungunan da ake kawowa har na ja batun china ga kuma mm. wallahi sarki zaki na ce garin da muke ga da tijaniya da yan izalawan ga da yan shiya mu duka wuri ake mu kamar yadda mazin ruwa ya faɗi mm. wallahi ka je ka yi turu turu turu haka ne haka ne sosai turu turu da wurin nan suna suna wasu ka turu sama ka shigo da ake turu da wuri ba turu ka bane haka ne amma wani kuma kuma inda mai turo yake ma kaka zai ka shiga wurin mai turo wurin gidan mai turo ma kaka zai ka je wurin haka ne amma ka sha magani mai turo an muna shan magunguna masu turo kuma ga wurin yake mu akwai turo da yawa cani shan ganda su ma gine kano ma gine na yaki airport da mu mun gina airport mun gina many overhead sannan mun yaki kaga ruwa mun yaki kaga underground tana tana daban-daban Allah ya ce kunturu baiwa an rage turu suna wasu kunturu su. Mm. Su kuma na su kenan. Sai da mu ba zan zama da muna miki da wannan nan nau kenan. Haka ne. Amma ya mu gane ba ka gane gidan wani mai turu yana ne zama. Mm. Sai za ka nan da san magungunan yan turu. Suna yin magunguna suna ba mu muna shan kamar yana malam da ruwa ke faduwa. Sai da mu wallahi muna dukkan ilimi don kowane mutum musulmi ya kawo mana ilimi in bai gaskiya wallahi muna dokan ba wannan cikin mu kaman saboda ba malamin mu bane ba shehu mu bane kan da mai sha jaya ya ja hadis ya gwada ma sai ka ce ba malamin ka ba ka dokan wallahi abun gwamnati irin wannan abu cikin kanmu sai dai ka zo kana ta wani da kana kama ba malami na bane shi yasa yi magana shi yasa ni ban dokan da gaskiya shi ya fi ka ta ga shi eh, sai sa mu dai muna dole da Allah da malumman da muke da su da Allah ba mu muke tare da su kuma an dace magana kan kwanci hankali maganin ganin ya rinke ya ka to eh, mu kuma shi mu kenan sai ka sai ta zaki ya da ta mu da shi kuma ne insha Allah eh, eh, insha Allah <laughs> cin kwanci hankali kuma a bude maka bayani sosai kana kan ka baka da shi kana ji magana kana gama Allah ya yi magana sosai sosai sosai wallahi wallahi wallahi na program kenan wallahi mun gode sosai sarki zaki mun gode mun gode Allah saka da alkhairi mun gode amin Amin tare da ka to jama'a ku hakuri kamar network malam Ridwan ya samu matsala ba bluetooth kade ba ni ban so ma mu wahalar da malam da damu so ne eh, mu yi hakuri eh, ko eh da mun so mu yi hakuri mu malam muna addu'a kan mu wahalar da malam saboda yanzu haka malam ya kusa samun 2 hours wannan mu sake dawa saboda Aminu Staran ya yi wa malam tambaya kuma godiyar mu gaba daya muna zuwa wurin shi eh, Alhaji Aminu Staran muna masa godiya sosai sannan ya yi wa malam wani tambaya tambayar nan tana da zurfi sosai da ya kamata a ce ah, ku yi hakuri da nake ganin ya kamata a ce malam ya mai da shi topic shin in wannan abu ya faru domin the same topic ne amma shin in wannan abu ya faru ita wannan mata ta ɗauki ciki shin wannan yaro yana da gado kaga babban magana ne sai sa damu mun roka mu sake ba da zuwa next week da yafi shi sa da roka mu kira a yi muna addu'a ku bar ku barin kira shek jama'a ku ya hankuri kan mu wahalar da shayi kan mu wahalar da shayi mu yi hankuri damun kira eh, don Allah wanda suka yarda da haka ku zana mini yes ah, eh eh malam da eh eh masala oh ok in turo da linkin kuma ok barin turo to shike zan to malam malam malam malam ya kiya malam zai dawo uh, eh, alhamdulillah mu dai ba mu so mu wahalar da shi Mun yi hakuri eh ga jama'a kowa na zane yes yes yes yes in malam ya zo ma ku bar mu roka malam ya mana addu'a saboda irin manyan mutane haka bai kamata muna wayanar da su ba bai kamata ba kaɗan da suka muna ciki yana da amfani babban gulbi ne eh ga stanford ma ya zane yes eh a wurin malam redwan a networking gaskiya ko eh, phone ma bai doka fonun ya je kamaran eh, fonun na off shi sa ba iya doki ku bari kamar kan da jama'a suka fadi ku bari mu kira malam malam ya muna addu'a shi da za mu sa eh, kamu wahalar da malam ku yi hakuri kamu wahalar da malam eh salamu alaikum Allah taimaki shayi Oyo, to, oyo, eh, Malam Shasa, in dai za mu roka kamar kada jama'a ka tattaru nan, she mu sa next week Monday a bi mana Malam a zo a domin question da shi Alhaji Aminu Saran ya tambaya. Shin wanda wannan hali ya kama su har aka samu aihuwa ciki, shin yaron yana da gado? To kaga babban karatu ne da za ka yi muna. Mun gode. To shai she jama'a na tare da mu a nan da a yi muna addu'a she mu barka huta shayi. Amin. Allah ya kiri da mu, Allah ya girki da mu, Allah ya rayuwa albarka. Amin. To shi Allah ya kai mu sabon mondin nan kamin mu zo, to lokacin ya kamata abubuwan mu nan da a jajjara komai. Ina da ma dokuna Amerika nan kamar ku ya so ya fi namu na. <laughs> Wannan ko da bonin kunnan. Na Allah ya kara ke dama akwai wasu da su alayhi salam da su ne suna da yawan da suka duka an gyara ne ya so. Eh insha Allah ya kamata mu gyara. da yadda mu za su zauna lafiya. Insha Allah. Wa'anda masu saurari duka an saka kowa da alkhairi. Wa'anda suka ji maganganun nan duk Allah sa ya mara amfani mu Allah ya sa mun farka tarihi da muka yi kuskure Allah uban ya gyara mana mu jahilai ne oh. mu jahilai ne oh. mu jahilai ne oh. duk wani malami ko mai takamar ilimi duka ya san shi jahilai ne ba haka ba illa da bi ba saboda Allah kawai ne masa Allah ne masani mu jahilai ne ba mu sani komai sai Allah ya sanar da mu ko ba haka ba haka ne shek wato shi ba wani magana in Allah ubangiji ya tsaye ne su kuma ko kan wannan program sai in yi bayani kadan dan dan an ta magana shi Amiru Sarampa cewa America kenan eh. sannan kuma sake sannan kuma a dora da tambayoyi na ga mutane sun damu da basu tambayoyi sosai amma Allah ne kai yanzu haka sarkin na kallo kana magana na kallo amma sai ba ra gani na haka ne gaskiya ne shek masha Allah shek mun gode mun gode Allah ya taimaka kai ma lamarin da yake Allah amin ire-ire kuma masu mutane ka Allah ya saka da amin Allah ya taimaka amin amin ba da Allah Allah ya Allah ya kai mura amin yau ne so ke ya mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da to jama'a alhamdulillah shek zai huta Allah kai mu sabon sati za mu ci gaba da haka assalamu alaikum